mun kwana ƙarshen suratu nu alaihi salatu wassalam Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta yau insha Allah za mu tashi a farkon suratu jinni suratu jinni sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussa da suratul jinni take karantaswa shine tabbatar da alkur'ani saukakin littafi ne daga Allah yana daga cikin dalilai da Allah ya kafa mabayi wajen gaskata alkur'ani shine ɗauko labarai waɗanda suka shuɗe da kuma labaran da ba su zo ba ma a ba su, in sun ci karo da su zai tabbatar musu da alkur'ani magana ce ta Allah yadda rayuwar jin yake yadda suka yi imani da Allah da mutanen kirkinsu da fajiransu da yadda shaidan ya yi amfani da wata tawaga a cikinsu domin batar da bayan Allah domin dama ya yi alwashin bin kowace hanya don ya ga ya halakar da ɗan adam ya yi alwashi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai bi ta kowace hanya sai ya gaba ka shiga aljanna ba wannan suratul jinni ta an cewa yana nan bai fasa ba kuma yana kan aikinsa da waɗanda suka bi shi daga cikin shaida waɗansu su sun yi imani sun yaƙi tafiyarsa sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma waɗansu suna nan akan turbarsa wannan an ne ga duk wadda yayi imani da Allah idan ka kalli labarin da suratul jinni ta zo da shi za ka fahimci alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ambata ya yi alwashi cewa sai ya batar da 'yan adam domin hanyar allah guda ce to ya yi alkawari a gaba ga allah zai datse wannan hanyar kaga yana da kyau duk wani mai imani ya dinga kwana yana tashi da wannan abun da shaidan ya yi alwashi a kai to ta wace hanya za ka bi ta yayi za ka kubuta kar ka ɗauki maganganun nan da ya faɗa cewa maganganu ne na banza da ba su da ta'asiri tun da ba a gaban ka ya faɗa ba amma allah ya ɗauko maganganun da ya faɗan a kanka da zurriyarka ya gaya maka kaga ai ana so a ankarar da kai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi umarni ya sujuda ga annabi adam alaihi salatu wasalam ya girman kai bayan Allah ya la'ance shi sai ce Allah ya mishi wata alfarma qala rabbi anzirni ila yawmi yub'as qala innaka al munzirin qala fa bima agawaitani la'aƙa'udanna siratakal mustaqim la'aƙa'udanna lahum siratakal mustaqim yace ya Allah kamun wata alfarma guda ka jinkirta mun rayuwata zuwa lokacin da za a yi tashin alƙiyama qala innaka minal munzarin Allah yace an jinkirta maka qala sai ya ce.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 من خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال يتي ما الله فبما أغويتني saboda tabar da ni da kai Allah ka tsine mun albarka ka tsine mun albarka la aqudanna lahum siratal mustaqim zan dace musu wannan hanyar ka ba daidai ce hanyar tsaye ce kuma duk wanda ya shiga aljanna ya samu rahamar Allah wannan hanyar ya ce to zan tsaya in dace hanya duk wanda zai bi hanyar sai na haɗu da shi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim zan zacce musu wajen batar da su da ɗaga su akan wannan hanyar ta gaba gare su bayan su daman su ta kowace fiska zan zo musu wannan ba a gabanmu ya faɗa ba a gaba ga Allah ya faɗa Allah ya labarta mana saboda a an da ya ce ma Allah wala ta jidu a ƙasar mushakirin ba za ka samu da yawa a cikinsu suna masu maka biyayya da godiya ba ya ce ba za ka samu da yawa cikin masu binka ba ba za ka samu da yawa daga cikin masu maka ɗa'a jama'a mun fahimta

وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنزلين Allah ya nemi mala'iku su yi sujuda ma annabi Adam alaihi salatu wassalam wanda Iblis ba mala'ika bane amma dai yana cikin wannan tawaga ta mala'iku duk suka faɗi suka yi sujuda shi sai yake yi Kala ya iblis Allah sai ya ce mishi ya iblis malaka Allah ta takuna ma'as sajidin me ya hana baka zama tare da waɗanda suka yi sujuda ba me faru me ya same ka قال سيتي ما الله لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون بزن يوغني كوي بزن يسجودا ga mutumin da ka halicce shi daga busasshiyar bakar tabo yace badan ni bane kawai badan ni bane ba ya kawo dalilinsa ba قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم الله سيتي نشتو يفتمون دقاء الجنة كازم لأنني ود نيسان تاشي دقاء رحمة الله قال رب سيتي يا أبنيتي فأنذرني إلى يوم يبأسون الله كجين كرتامين زوى لوكتين دقاء تادبائي جماعة ka kalli irin abin da ya tsine mishi albarka Allah ne wa inna alayka la'anata ila yawmiddin la'anata ta tabbata akan karranan alkiyama bai ce ma Allah kai hakuri ba bai tuba ba bai ce zai gyara ba bai nemi afuwa ba sai ne wata alfarma rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun Allah ka ban dama a ja kwana na har zuwa lokacin da za a tada duniya kala fa innaka minal munzari Allah ya ce mishi an jinkirta maka wannan kin tuba wannan kin neman afuwa abun Allah da neman a bashi nisan kwana ya nema ne don ni da kai yana so ya huce yana so ya ɗaukar ila yau ne lokacin ma'alum Allah ya ce mun jinkirta maka har zuwa ranar nan da aka yanke shi shine ranar alkiyama kana rabbi sai ce ya ubangiji bima aka waita ni ai bi sababi igwa'ika li Allah saboda tabar da ni da kai akan wannan mutum ka ne mini albarka bima aka waita ni la uzayyinanna lakum fil ardi zan kayatar musu da duk sabon Allah a bayan kasa duk abin da baka so zan mai da abin yana burge su duk abin da ba ka so zan mai da abin yana ba su sha'awa yana burge su wala uku yannahum ajma'in zan tabar da su in batar da su baki daya illa ibadaka minhum al sai dai bayin ka ke bantattu masu ikhlasi da tsoron su ne ba zan ke far musu ba wanda shi dan ya toge bai toge malami ba bai toge takibi ba bai toge mace ba bai toge namiji ba bai toge mai kudi ba a ya ce kawai illa ibadaka min humul muklasin keɓantattun bayi wadda suka zama Allah suke addini kuma sun tsaya akan tafarkin Allah ya ce su ne badan kefar musu a sunatan isra'i nuna annabi adam ya yi ya ce a ra'aitaka hadar nabi karanta alayya القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا ينون النبي آدم يتي مع الله hada هذا الذي كرمت علي يتي kaga wannan da ka daga darajarsa ka karrama shi a kaina kace yana gaba da ni la'in akhartani ila yawmil kiyama yace ma Allah in ka cika min alƙawari na ka jinkirta mun rayuwa ta zuwa ranar alkiyama la ahtani kanna zurriyatahu illa kalila zan tugo zurriyarsa daga tushe na yi fata-fata da su sai yan kaɗan ne da su tsallake wannan a cikin alkur'ani abin yake allah yana gaya maka da kai yake yi so bai kamata a ce kai kuma ka shiga harƙallar ka kawai a rayuwa ba kamata na wannan al'amarin ba wannan tsari da ya ɗauka na zai yi faɗa da ni da kai da ke yana daga cikin hanyar da ya bi shi ne amfani da aljar ta fiskoki da yawa duka don batar da bayan Allah duka don batar da bayan Allah ne daga cikin mummunar hanya mummunar hanya da ya ɗora masu amfani masu aiki da aljanu a kai shi ne shirka ma Allah duk waɗannan harkan bokance-bokance da sauransu duka harka ne na tsaci-tsaci harka ne na shirka da Allah harka ne na kafirci duk wadda ya shiga harkar tsafi Allah ce ba shi ga rago ranar alkiyama to shi kuma abin da yake so ke duk wadda ya shiga harkar tsafi Allah ce ranar alkiyama ba shi ga rago yana daga cikin babbar kasuwar da yahudu yanzu suka ɗauka a duniya samar da ƙungiyoyin tsafe-tsafe ƙungiyoyin asiri don ɓatar da bayan Allah saboda ka duk lokacin da mutum ya taso waɗansu suna gani ko siyasa ta wannan akwai wadda suke gani in ba an hada da irin wannan bokaye da tsafe-tsafen ba abin ba zai yiwu ba aka. akbar daga ran da ka je ka shiga wani harka na tsari aka ce ko ka zo da jaki ko ka zo da wata akuya mai kala kaza ko ka zo da kaji mai kala kaza ko ka zo da abu kaza ko abin nan abu kaza ka san a ranar ka yi ban kwana da Allah ka yi ban kwana da manzon Allah ka yi ban kwana da alkur'ani man ata kahinan aw arrafa fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu harkar tsafe-tsafen ma akwai na zamani ƙungiyoyin asiri daban-daban ga sunan a jami'o'i waɗansu har makarantun sakandare ga sunan daban-daban duk mai neman duniya sai zai shiga Allahu akbar saboda ya samu dama a kan rayuwar duniyarsa haka Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان Allah yake lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo Yahudawa sun san shi sun san shi suna ma fatar zuwansa wannan mata رسول من عند الله مصدق لما معهم كما ينا kuma yana ke tare da su dukkan annabawansu ya gaskata littattafan da Allah ya saukar musu ya gaskata nabaza fariqum min alladhina utul kitaba kitaballahi sai wani yanki na waɗanda aka ba su littafi sai suka yi jifa da littafin Allah wara azhurihim can bayansu ba su jefa littafin ma gabansu ba don kar su sake ganin shi ka annahum la kamar ba su san littafin Allah bane an ajiye addini an ajiye addini to Allah da suka ajiye littafin Allah da suka ajiye addini ne suka yi yace tabu ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman sai suka koma bibiyan harkan tsafe-tsafe ababan da shedanu suke karantawa akan mulkin annabi Suleiman don batar da mutane Allah ce wa ma kafara Suleiman walakin na shayatin na kafaru annabi Suleiman bai kafirta ba don bai tsafi ba Allah ce shekaru su ne suka kafirta Allah ce da suka watsar da addini kawai sai suka koma kan harkar tsafe-tsafe duk wanda ya ce zai yi wa duniya shiga ruwan arni to karshe inda zai je ya tafi kenan inda zai tafi kenan to duk wa'annan harkokin ana aiki da aljanu a cikinsu yau ya kai mamata a cikin gidajen mazajensu suna zuwa suna shiga harkar tsafi-tsafi wata ta yi asiri wa mijinta uban 'ya'yanta wata ta yi asiri wa kishiyarta wata ta yi asiri ma 'ya'yan kishiyarta duk lokacin da kika shiga wannan harkar to kuma kin rabu da addini kin rabu da addini har 'yan kasuwa fa wai 'yan kasuwa ma suna sihiri ma junansu ɗan kasuwa ne da ɗan kasuwa zai je ya neme zai je ya shiga harkan tsafi-tsafi da sihiri ya yi sihiri ma abokin kasuwa harkar tsafi-tsafi a ofis harkar tsafi-tsafi a harkar siyasa harkar tsafi-tsafi ta kowace fuska duka shaidan ya shirya waɗannan hanyoyi kamar yadda muka karanta dama ya ce zai kullo ma ɗan adam ta ko ta ina zai ma ɗan adam ta ko ina to mafi muni cikin aikin shaidan bin shaidan da za ka yi shi ne a ce ka shiga harkar shirka da Allah Allah ya tsare mu Allah ya sa karatuttukan da muke su zama wa'azi gare mu da zai amfane mu تسي أن نعيش بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الله مدعوكتين سركي يجي قل كتيما الأمركا أوحي إلي أمين وهي annahu a nafarun min jini wata tawaga ta aljanu ta saurari karatun alqur'ani na faƙalu da suka ji karatun alkur'ani sai suka ce inna ina ƙur'anan ajabar lalle mun saurari wani abin kantawa mai ban sha'awa da burgewa shi ne alƙur'ani aljanu sun ji alƙur'ani suka ce in na sami ina ƙor'anin ajaba mun ji wani karatu mun saurari wani abin karantawa mai burgewa mai ban mamaki shi ne abdullahi ɗan abbas ce kafin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aljanu sukan iya hauhawan junansu domin suna da wani madakata a sassanin sama inda suke zuwa suna ɗauko rahoto da suke ji na tattaunawar mala'iku kan abin da Allah ya yi wahayi wa mala'ikun na abin da zai gudana a bayan ƙasa to idan suka ɗauko waɗannan labaru sai su zo su gaya wa bokayensu su kuma bokayen sai su haɗa da ƙaryace-ƙaryacensu sai a yi tabbatar da bayan Allah duk shaɗan ya nuna musu wannan hanya. lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka toshe wannan kofar sai ya zama ba su da dama da za su iya haurawa domin ɗauko waɗannan labarbaru da suke ɗaukowa domin gaya mabokayensu da matsatarsu wata rana sun yi yunkurin su haura duk wadda ya haura sai ya ga wata yula wani bom na wuta ya zo ya buge shi ya kasa shi suka yi duyin duniyar nan su hau inda suke hawa domin ɗauko wannan labarin abin ya kaka shi ne ma'anan wa'anna da matsinar sama'a wa'anna da matsin sama'a ba wa zarina lamasna sama'a suka ce mukan haura sama wa anna lamasna sama'a mukan haura sasannin sama to wannan karin da muka je hawa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan sai muka samu saman tana cike da tsaro mai tsanani wa shuhuban ga kuma yular wuta da ake harbin mu da ita wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i muna da wuraren da muke hawa mu dako domin sauraron tattaunawar mala'iku faman yastami al'ana to amma yanzu duk wanda ya haura ya ji lahu shitaban rasadan zai samu bama bamai na yular wuta suna dakon to da wannan abin ya dame su duk inda suka bi harbin su ake to sai suka sauko sai suka je suka samu manyansu iyayen gidansu mai gidansu sai suka je suka gaya musu Sai musu yalla ba an samu maza duk hanyar da muke bi mu ɗauko labaran sama abin ya gagara duk inda muka bi mukan samu wuta da ake harbin mu da ita manyan sai suka ce musu ma za ka illa shay'un hadasa? suka ce haka ba zai taɓa faruwa ba sai in akwai wani sabon sistem da yake faruwa a duniya an samu wani canji ne a duniya fadribu masharikal ardi wa magariba wanzu ma hada alladhi hala bainana wa bain khabari sama manyan shaiɗanun su iblis suka ce ku ba zama kudu da arewa gabar da yamman duniya ku je ku nemo mana labari me sabon abin da yake faruwa a duniya wadda ya sha makance tsakaninmu da samun labarin sama waɗansu tawagar suka yi gabar waɗansu tawagar suka yi yamma waɗansu tawagar suka yi kudu waɗansu suka yi arewa duk wani sako sai aka ware tawagar da za ta yi wannan gun ta binciko mai ke faruwa a duniya a daidai wannan lokacin shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da tawagar waɗansu sahabbansa ya nufi suku ukas suku ukas wata babbar kasuwa ce da larabawa suke tunturundu don baje kolin hajarsu ta kowace fiska a kowane shekara to annabi kuma na amfani da damar cin kasuwar ya je ya yi da'awa zuwa ga to ya kama hanya yana tafiya a hanyarsa ya isa wani wadi da ake ce mishi nakla to sai suka yi zango a wajen sai suka kwana a wajen a lokacin sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sahabbansa suna sallar asubahi yana karatu a bayyane to sai ga wannan tawagar aljanun da aka turo su biyo wannan sashin su binciki menene yake faruwa kawai sai suka yi kicibis da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta alqur'ani shine Allah ke wa'id sarafna ilayka nafaran min aljinn أرسلناه إلى قومهم منذرين قالوا يا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض Allah ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni Allah ya ce ka tuna lokacin da muka karkato da wata tawaga ta aljanu zuwa gare ka yastami'una al-qur'an Allah ya ce suka zo suna sauraron alkur'ani falamma habaru lokacin da suka iso manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma habaru lokacin da suka iso daidai inda annabi ke karatun alkur'ani kalu an su duka aljanna sai suka ce mun sunan su ku yi saurara kaji aljanu sun ji karatun alkur'ani sun ce a saurara yau mutane ana karatun alkur'ani ana ce su saurara ba sa saurara kalu an fito suka ce ma 'yan uwansu ku saurara falamma kudiya lokacin da aka gama karatun aka idar da sallah wallau ila qaumihim mundirin Allah ya sai suka koma cikin mutanen su aljanu mabarnata sai suka fara da'awa kaga an turo su akan sharri da suka koma sai suka kama da'a jama'a nuna fahimta wannan shi ne best class tuba abun allah lokacin da ka ji wa'azi ka daina lokacin da ka ji wa'azi ka daina duba da lokacin ka ne wai kai ka gagara yaya za ka bari a in dai abu zai kai ka wuta ka bari ka bari ka bari ka bari ka bari kar ka ni ka wuya ma azabar Allah kar ka ni ka wuya ma azabar ka bari ka bari kar ka zo ka yi ta nadamar da ba za ta amfani ka kar ka zo ka yi ta nadamar da ba za ta ka yau mutum ne za ka samu ya tsunduma cikin sabon Allah wai yana bi a taya shi addu'a ya bari a sai aka addu'a ba laifi ba ne amma in ba a sai aka addu'a ba ba ka bari abinda zai iya hana ka kwanciyar ka bari abinda zai iya samar maka da fitilar da baka san karshen ta ba abinda zai iya haɗa ka da bacin rai bayan ka mutu na miliyoyin shekaru ka bari ka bari falamma qudiya lokacin da aka idar da karatun aka gama sallah wallau ila qaumihim mundirin sai suka koma zuwa ga mutanen su suna gargadin su gargadi kan ba ana yi akan abin da bashi da kyau bane kan biya kaumana suka ce wa mutanen su ya jama'ar mu aljanna inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa suka ce yau mun saurari <clears throat> karatun wani littafin da aka saukar da shi bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima bayna yadayhi littafin abinda muka ji na karatun cikin sa yana gaskata duk abin abinda yazo gaba gare shi manzanni annabawa littattafan da Allah ya saukar bai ta musu ba ya gaskata yahdi ilal alhaq littafin yana shiryaswa yana dora mutane kan hanyar gaskiya wa ila siratin mustaqim yana dora su akan hanya mai gaskiya ita ce hanyar shirya kun ji abin da suke gaya wa aljanu ɗin uwansu ya kaunana suka ce ya ku mutanenmu a jibu da'iyallahi ku amsa ma wannan mai da'awar na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da ake annabi bai san sun zo sun saurara ma sun tafi ba ya kauma na suka ce ya ku mutanen mutanenmu ajibu layi ku amsa ma wannan mai da'awa zuwa ga Allah din wa aminu bihi ku imani da shi ku gaskata shi yakfir lakum min dunubi in kun yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku wajirkun min azabin alim Allah zai tseratar da ku ya cece ku daga azaba mai radadi sai kuma suka ce musu wa man la yujibi da'iyallah duk wanda bai amsa ma wannan mai da'awa zuwa ga Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi to ba zai gagara ba a bayan kasa yo aljannu ma ba su gagara ba balle kai wa'azi suka yi ma yan uwansu suka ce ku yi imani ku jara. in kun jara. Allah zai muku gafara ya tsare ku daga azabarsa, wa malla yaji bi da'i Allah wanda ya iya amsa wa manzon Allah wanda ya iya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa laysa bi mu'jizin fil ardi zai gagara ba a bayan kasa da a iya biyar da shi to aljannu ma suka ga ma junan su da a iya biyar da su balle walaysa lahu min dunihi awliya kuma yi da wani maji ko mataimaki ko bayan Allah ulaki ka fi balalin mubin waɗannan su ne suke cikin bata mabayyaniya to wannan abin da ya faru na sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan tawaga na aljinu suka yi annafar daga mutum uku zuwa tara ko zuwa goma sauraron da suka yi to Allah sai ya yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa fa lokacin da kake sallah a waje kaza a lokaci kaza wata tawagar aljanu sun zo sun saurare ka gashi har sun koma cikin ƴan uwansu suna musu da'awa zuwa ga Allah ga abin da suka gaya musu ga abin da suka gaya musu kul Allah yake ka gaya ma al'ummarka uhiya ilayya an mini wahayi annahu na nafarun min aljinni wata tawaga ta aljanu ta yi sauraro na karatun alqur'ani da ka karanta faqalu sai suka ce in na sami ina qur'anan ajaban mun saurari abin karantawa wannan littafi na alqur'ani mai burcewa mun saurari abin mamaki mun saurari abin sha'awa aljanu ne suka saurari alqur'ani suka ce ina sami ina ƙwararren ajiyar ne za ka karanta alƙwararren ko ka karanta maka alƙwararren ka taurari alƙwararren cikin nasuwa da ta tadabburi za ka gane a ajiyar za ka gane alƙwararren gagarba da wani ya sha kan tunanin mai tunani ba yadda za a yi ka saurari alkur'ani ka fahimci alkur'ani kuma ba ka yadda Allah ne ya saukar da alkur'ani ba saboda yadda alkur'ani ya kewaye kowa doktor yadda ya kewaye kowa yadda ya kewaye komai duk yadda za ka ji ayoyi kan shugaba mai zalunci masu kuɗi da suka ƙi taimako haka ayoyin suna nan rututu na malaman da suka yi Allah to kaga inda policy ne na malamai ai da su dan rage wuta wa nasu to su ma nasu har akwai inda aka tsitsi ne wa malamin dole. shi sa karka dinga bata lokacinka wai ayi wa'azi ka ji kamar da kai akai shi ma mai wa'azin in don Allah zai wallahi sai yayi da kansa da kowa qur'ani yake da kowa qur'ani yake kawai kana ji ne ana karatun wani wani matsewa kawai ake yadda take taba kowa haka take taba mai karatu wannan abin mamaki idan da idan da wani ne ya zo da tsarin da zai ba da kariya makar inda wani ne ya zo da tsarin da zai ba da kariya makarsa ka dubi yadda ƙur'ani ya mai komai da aka fara labarin rayuwa tun daga neman aure ba duniya ne ake rayuwar ba to tun daga neman aure wada a aura Allah ya fara waye ba da a aura ba ya ce ban da mushiruka ban da wata haka karanta ba a rama. an suna da yawa ban da mushirika wala ki kihul mushirika in mata ne aka ce musu wala ki hul mushiriki ban da kuma yar iska wal musanati min al mu'minati wal musanati min allazina utul kitaba min qablikum ko musulmani Allah ya sai ka miya mai mutunci da ka banda mazinaciya azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika banda wacce take bin maza take hulɗa da maza wala muttakizi wala kar tana tana da boys friend idan an zo auren ya yi daɗi, Allah ce ku ba da kaza in an zo daura auren ya yi daɗi, in an samu ciki ya yi daɗi, in an zo zaman ya yi daɗi, idan an haihu ya yi daɗi, wajen shayarwa ya yi daɗi, idan uba ya mutu suwa za su ci gaba da rike yaro nauyin akan waye kai me hakkinka in an zo ana zaman auren waye oga ka qawwamuna 'ala alaminsa. wajen zamantakewan yaya da a yi wani gunna mislu labi alaihin na bil ma'aru kowa ya kyautata ma dan uwan qur'ani yace yaya za a zauna da makwabci idan tafiya ta hada ka da wani a hanya ko a mota yaya da ku Allah ya shiga ya da makwabcin da ba musulmi ba ne ya yi da'ayi ƙur'ani ya ce ga yadda za a yi idan aure ya mutu ya yi da'ayi ƙur'ani ya ce ga yadda za a yi shi alƙur'ani walakad sarrafna ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان من wani su ya ce wani kadi dorabana linnasi fi hadal قرآنا عربيا غير ذي عوج الله يكفي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله يكفي من بكى ومتاني kowane misali duk abin da rayuwar ɗan adam take bukata ta gudana a kai Allah ce mun buga muku misalinsa a cikin alkur'ani la'allakun ta tafakkaru Allah ce domin kuwa asu duk misali ka duba alkur'ani ba wani kundi da ya dauke ke dauke da wannan tsari babu babu wani kundi da yake dauke da wannan tsari abincin da za ka kai gidanka Allah madaukakin sarki yace liyunfik zu sa'atin min sa'ati kar kana da wadatar da matarka da ƴaƴanka da su karya da ci da kwai ka dinga ba su kunu Allah ci kowa ya rike iyalansa gurgudun karfinsa mawadaci ya rike gidansa gurgudun wadatarsa wadda ba yi da shi ya rike gurgudun wadatarsa babu wannan a dokar najeriya min kulli matsalin min kulli matsalin allah ce kowane misali in dai rayuwar ku tana bukatar abin Allah sai mun buga muku ya yi za a gudanar da rayuwa idan marowata tali gani misalin su a Qur'ani ga su illa balau idan masu alfahari ne ga su wa zarif lahum matsalar rajulai idan masu kyauta ne ga sunan idan shugabanni zalumai ne ga su fir'auna in shugabanni adilai ne ga su annabi suleimanu ga su ne idan masu kuɗi mugaye makiya Allah ne ga su karuna idan malamai na Allah ne ga su nan in 'yan duniya ne ga su bal'am harkar ci da addini duk wani misali duk wani misali suka ce mun ci wani abin karantawa mai burgewa ba su taɓa jin wani abu da ake karantawa irin alkur'ani ba kai ma baka isa ka ce ka taɓa jin wani abu da ka karanta a karanta karantar ka irin alkur'ani baka taɓa ji ba in na sami ina ƙur'anin ajabar shi yasa a yi alkur'ani ya gagara ba a taɓa wadda ya ce bari ya kalubalanci alkur'ani ba kai da ta kai ta kawo allah ya ce ma larabawa tun da su suna da wadatar fasaha kulla ta ma'akin insu wal jinnu ce kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an Allah ya ce ga musu inda mutane da aljanu za su haɗu a nemo ƙwararrun masana a cikin mutane a nemo ƙwararru a cikin aljanu duk wani fanni na ilimi da suka goge a zo da su ala an ya atu da misli hada alkur'an su zo da irin wannan alkur'an la ya atu na bi misli Allah ce ba za su iya zuwa da shi ba walau kana ba'dhum li ba'adin zahira ko da sashi na taimaka masa shi Allah ce ba za su iya da suka gagara Allah ce to kawo sura goma sura goma an yaquluna قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم ya fito an rage daga kawo Qur'ani duka yanzu a kawo sura goma ba da su so ba sai dai ka kawo hauka Allah ya fito an rage daga sura goma a kawo sura ɗaya وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب mimma nazzalna ala abdina Allah ta har in kuna da kokonto da shakka kan abinda muka saukar wa bawan mu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani fa atu bi surati min mithlihi ku zo da sura guda daya irin na alqur'ani kamar inna a'tayna kal kawthar Allah ce ku je ku shiryo guda daya da ku da duk masu ilimi ku zo da shi wadda ushu hada'akum Allah ya ce fa mun ba ku dama duk wadda <clears throat> zai taimake ku wajen samar da suran Allah ce ku kai gayyato shi ba ku in ma da kai satan an sa Allah ce an baka dama kai satan Allah fa in lam taf'al wa lan taf'al فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الله تتنون دكم قاعدنا nan gaba ma ba zai yiwu ba Allah ce ba zai yiwu ba zuwa da Qur'ani ba zai yiwu ba Qur'ani maganan Allah ne maganan wani ne ake iya zuwa da irin amma banda maganar Allah to suka ce inna sami'na qur'anan ajaban mun ji wani abin karantawa mai ban sha'awa da ban kai akwai abin mamaki cikin zubin akwai abin burgewa cikin zancen sai kuma suka ce يهدي إلى الرشد ولن نشرك بربنا أحدا للكافي دمك سوراني كراتونسا يهدي إلى الرشد ينا شر يسوى ينا نسروى زوها كشريعة دك abin da zai سيك سامو داتيني samu dace duk abin da alkur'ani zai dora ka kai, sai ka samu dace ne a eh kasan shi shari'a ta Allah mutane masu son zuciya ba za su so shi ba ko a gidanka ne in dai kana da son zuciya ba za ka so tsarin Allah ba domin shi tsarin Allah babu dandan ba za ka danna matarka ba ba za ka danna 'ya'yanka ba baki akwai haƙƙinsu to kai kuma dama a gidan kana so kai ba bankere ne abinda kake so ai kawai shi za a yi kaga ba za ka yarda da shari'a ba abin da yasa kaga duk an ki bin shari'ar ba wai ba a san shari'ar ita ba ce daidai in an zo da shari'a gwamna da zai danna talaka ba minista ba zai danna wani ba wani ba zai ci hakkin wani ba to kaga idan akwai kuma mai son ba bakere ba zai yarda a yi wannan abun ba an ɗauki masinja yi aiki a ofis ɗinka in za a bi shari'a ba dama ka aike shi sai wani taska aikinsa na ofis bai daga cikin aikin ofis ba babu dama ya su ma da taska direban ka babu dama matar ka ta aike shi don ba aikin da aka aike shi ba kenan to idan an ce a bi shari'a to akwai abin da fa yalla dole kai da kanka ko wannan wanke-wanke da kaga ake ɗiban 'yan mata in abin da aka ɗauke ta ta zo ta yi wanke-wanke da shara ba ku da dama ku tura ta ta ɗigo muku ruwa sai dai in za ku yi ciniki ta biya ku ku nemi ruwanku da omanku da sabulunku ta zo ta muku wanke-wanken ku ta muku shara da tafi amma a ba ta kuɗi ta tafi kasuwa ta yi ce bari zalunci don kun gabata da shi baya cikin aikin da kuka ɗauke ta direbobi nawa aka ɗauke su aiki a ofis suka dawo aikin mata da 'ya'yan masu gidansu to in za a bi shari'a duk da a yi wannan saboda ka dole aka danne shari'an da karfin siya kar kuma ku dinga ɗauka wai daga sama ne a'a har mu a cikin gidanmu ba ma son shari'a in mutum zai yi doka kawai zai yi ne na shi ne gida ne ba tare da duba ya dace ko bai dace ba Matar ka ta ziyarci yan uwanta dole ne a musulunci dole a dubi munasaba ba haka kawai zaka ce ba daki je ba wata kilfa dalilin ba za ta jan ba kawai ya sa ta wani aiki ne ba zai ce ba daki je kaga ai sun yi wani wani ita ta saba shi ya saba a shari'ar musulunci babu dama ka bar matanka wai sai ta tambaye ka tukunna ta je ta gaida babbanta yadda kake son babbanka haka ita ma take son babbanta alakar da ke tsakaninka da babbanunta da babbanunka da yayunka haka ita ma a cikin gidansu nan akwai kaninta wadda a rayuwar da sai a gidan dare da rana ba sa rabuwa sanadiyar aurenka ta rabu da wannan yaron don me ba za ka tuna cewa wata tana kewan waɗannan kannanki ba zai taɓa ce mata ki shirya in kai ki je ki gaida kannanki ko ki je ki gaida yayinki ko ki gaida yan uwanki ba sai ran da ita ta ce za ta je nan ma in ta yi za'a yadda duk duka ce son yan uwanka nan yarinya nan duk tana da yan uwanta duk tana da yan uwanta tana da yayi wataƙila a gidansu nan akwai wadda komai tare suke yi da kanwarta in aika ne tare za su je in makaranta ne tare za su je sama da shekara goma sha biyar haka suke yi sanadiyar aurenka yau take wata ba ta ga yarinyar nan ba kai ba za ka yi tunanin ya kamata ta je ta ga yan uwanta ba wani ma yan uwanta ba so ya gansu a cikin gidansu zai iya gaya mata ma fa yarkin nan karin sake ganin ta a gidan nan ba laifi ba ne in ta zo da fitina a hana ka amma dai ba tsabar ruwa da kwaurowa ruwa. to ita ma haka bangaren ta haka ta gamu da shi da cikakkun haƙoransa ba ta san faɗi tashin da iyayensa suka yi ya zama mijinta ba haka kawai za ta zo ta kauce wuta ita ma ba ta son ƴan uwansa ba ta so ƴan uwansa su dinga zuwa gida in kanwarsa ta zo ran ta yi ɓaci in yasta ta zo ranta ya ɓaci wata in mahaifiyarsa na ko mahaifinsa ya zo gidan ranta ya ɓaci tana musu munanan halaye to kaga akwai gyare-gyare a cikin abubuwa Allah a cikin alƙur'ani ce inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله يتي إن هذا القرآن للي ولا القرآن يهدي للتي هي أقوم ينا شريسوا ينا نسد باي للتي هي أقوم إلى الطريقة التي هي أقوم زوا كحين ما في داتيو متقر متن زي ريكي القرآن تو يا داتيو با يدرا أي بقرآن بكل زوا كالخير yahdi lillati hi aqwa Allah ce wannan alkur'ani yana shiryaswa zuwa ga tafarki mafi dacewa in dai mutum zai rike alkur'ani tiryan tiryan duk inda ka ga yayi kai zuwa ga alkhairi zaka kulle wa yubashshirul mu'minina alladhina na salihati sannan yana bushara ga mu'minai waɗanda suke aikata ayyukan alkhairi anna lahum ajran kabira suna da babban sakamako a ranar alkiyama yahdi ila rushi suka ce alqur'ani yana shiryaswa zuwa ga shiriya ma'ana yana nusarwa yana tsinkayarwa zuwa ga duk abinda da zai nusar da kai zuwa gare shi to dace ne fa'aman nabi fa'aman nabi suka ce mun yi imani da alkur'ani kun ga suna sauraron alkur'ani da suka ji alkur'ani suka ji abin da alkur'ani ke tattare da shi na shirya fa'aman na bihi suka ce mun yi imani da shi wallan nushirika bi rabbina ahada suka ce ba za mu yi shirka da ubangijinmu da wani ba mun daina mun daina kaga kyakkyawan jin wa'azi kenan sun ji karatun sun yi jawabi game da shiriyar da suka ji a cikin karatun suka ce mun yi imani suka ce kuma shirka da kafirci mun daina mun daina to kankariyan tuba zuwa ga Allah kenan innama tawbatu ala Allah innama tawbatu ala Allah أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما الله يتي إنما التوبة على الله إياك توبا دا الله يسام كنسا شيء وذكر للذين يعملون السوء بجهالة سوني وأن سكي ممونا أيكي أتكي موتا تدبنشي أنا قررا ما أرايوا لوكتين دا سكجي وعدي ثم يتوبون من قريب تاجي Allah ya ce su tuba Allah ya ce wannan ita ce tuba da Allah ya ka fa ulaika yatubu Allahu alaihim ta waɗannan Allah kan karɓi tubansu. su wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi ne Allah mai hikima jama'a mun fahimta to wannan ita ce tuba ita ce tubar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi ya samu da yawansu a cikin rayuwa ta jahiliya duk ayar da aka karantar to ayar shi kenan kuma an fara aiki da ita mutum ba zai dawo ce maka shi wai ya gagara bari a abdullahi dan masu ce aya goma goma annabi ke ba mu mu karantar da mu mu haddace mu fahimci ayoyi mu karanta fiqhunsu mu yi aiki da su kafin su kara bara wannan ya ce muhu alkur'anin nan mun karanta shi ne da karatu da fi da tafsiri da da aiki amma yanzu an yi karatu kowa zai tashi abin da ya biya mishi ya dauka ya dauka abin da bai mishi ba ya bar mu shari'a yanzu. Allah ya samu dace ya hadi ila rushdi yana shiryaswa yana nusarwa zuwa ga shari'a fa amanna bihi suka ce mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada